duk da dokar hukumar zaɓe da ke amincewa da fara kamfe kwana 90 kafin ranar zaben amma hakan bai hana 'yan siyasa manna hotunan waɗanda suke son yi musu takara a 2015 ba wannan ma da ya biyo bayan rangadi ne da shugaba jonathan ke wasu jihohin da ya haɗa da amsar waɗanda suka sake sauyin sheka suka dawo pdp da 'yan adawa ke cewa ai ma kamfe ne amma 'yan pdp na cewa a'a ziyarar aiki ne. Jauro Hammadu ɗan rajin kare muradun PDP ne a arewa maso gabas da ke fama da ƙalubalen tsaro. Shugaba kam na ƙasa ai duk ƙasa ta shishe duk lokacin da ya ga dama kuma zai je inda zai je. Shi baka ɗauka kamar irin zuwa su Bauchi, su Kwara, su Sokoto da yake yi cewa kamfen ba ne? A ni kan ba ɗauka kamfai ba. Ka gama su da irin ayyukan Jonathan ya zarce da mulkin sa, a tsaye da shi ya ci gaba da mulki? a wannan ba zan baka amsa wannan tambayan ba ta yi nauyi. Ta yi nauyi bayan kuma kai ɗan PDP ne? Wanda ya ce ina so gani kuma lokacin da yake son ya kai nan zaka ba da amsarsa. A ganin ka yanzu duk waɗannan zagaye-zagaye da yake yi ba neman shugaban kasa ba ne neman yadda ƙasan za ta zauna lafiya a yadda take ne. Haka shi ma Tani DO shugaban ƙungiyar matasan Arewa ne da ke zagawa shiyoyi don manna hotunan neman tazarcin shugaba Jonathan. Aisha sa yanzu muka hito ƙungiyarmu ta Northern Youth Support Jonathan wanda za mu fara peace mobilization wayan ma 'yan uwanmu da matasa kai na cewa a ba siyasa addini ko ta ƙabilanci ko na wani nuna wani abu can daban mu yi siyasa mu ba da goyon baya mu kuma faɗi sharuɗan abubuwa na alheri iri waɗanda za a yi matasa a yi mana su kawai shi kenan. Sai dai ɗan adawa Hussaini gari ko na ganin PDP na wuce gona da iri. Idan da a ce wata jama'iyya ce take tafiya a yi taro a yi ihu a hauduro gari gari ba PDP ba da yanzu shugaban hukumar zaɓe ya taka mata birki. So amma kaga tun da yake jama'iyyar tuwo na ne mayina. hukumar zaɓe ta sace ƙasar ta sace sai ya tafi ita ta abin da ya ga dama in wani ya je ya yi a ce ya yi lambu ai sabuwar jama'iyya tana da dama ta zauna da mutanen ta a yi mitin domin a gaya mata sabuwar tafiya ce mutane a tallata musu a sanar da su wannan tsohuwar jama'iyya wanda ta kai wajen shekara goma sha shida tana mulki a ƙasa bata tsina na komai ba amma tana fita tana yaudarar mutane su zo su taru an karɓi kuɗin talaka ana ba su dubu biyu dubu uku ai ba za ka taɓa zuwa ka zo ka ce wannan ɗin ba kamfen ba ne ai duk mai hankali ya sani babu wani shugaba a duniya a ce in zai zo zai wuce ce sai an mutanen sun juya bayan su kar ma su kallace shi in sun kallace shi zai mutu to idan mutum yana so ya ci zabe na zahiri tsakani da Allah zai irin wannan tafiyar in ba manta ba APC ta zaga don neman goyon baya inda ta ciwo ribar gwamnoni biyar sai dai PDP ma yanzu ta ta karkare wajen farauto 'yan adawar da ke ganin ba a damawa da su a adawar gama misali daga tsohon gwamna Tahiru Bafarawa a yanzu da PDP da apc da pdp ce saboda ka bari mu dawo pdp din tsohuwa mu gyara ta duk yan arewa mu faɗa ciki mu mata aiki mu samu yancin mutanen mu shi ya sauki masu sharhin siyasa dai na ganin duk da rasa wasu manya adawar asara ce wato ba wai kawai a ce Allah raka taki gona ba amma hakan zai rage wa adawar jibge nauyin fitina da masu son tsayawa takara ko tsaye da yan takara don kare muradunsu a siyasance nasiru da Alhikaya, murar amurka daga abuja najeriya